yanzu kamar in za a saya to yanzu dai da shida ake cewa. me da shida ɗari biyu tu tu osis oh wato ɗari biyu da shida kowace dala ɗaya eh. kowace dala ɗaya naira ɗari biyu da shida da naira shida eh to pampa na ingila shi kuma naira ɗari uku to euro fa shi kuma tiri tati ɗari uku da talatin kenan ɗari uku da talatin Eh, nura daga yaushe abin ne ya fara tashin goron zabuɗin nan wannan canjin faɗuwar naira nan Faduwar faɗuwar naira nan ke kamar wata uku haka da ta fara faɗuwa da eh, naira ta fara ƙasa fa eh. kayan karanci yana yi sama shi kuma ƙasa kuɗin ƙasashen waje yana ƙara cira sama ita naira tana faruwa. yana yi sama naira tana ƙara yi down ta faro ne daga sittin ɗari da sittin ta zo ta eh, ɗari da sittin ta zo da tamanin ana ta ihu ta yi tsara ta zo da tasa'in ta zo wannan yanki to yanzu gashi a rana ɗaya ta zo 200. Eh, nura ku kuke sana'ar canjin kuɗaɗen nan me dalilin faɗuwar naira ne kuke ji? to suna cewa wai wannan mai da ya faɗi ƙasashen duniyan nan faɗuwar mai shi ya kawo cewa naira ta yi ƙasa. to yaya wannan abin ya shafi yawan canje-canjen kuɗaɗe da mutane suke wanda kuke musu to gaskiya abin ya ragu saboda masu sayan kayan suna ta ihu kuma ya zo sai gani yake abin ya yi tsada da yawa yanzu ka kamar kamar dubu goma sai ka sa miliyan biyu da wani abu da kuma za ka sai shi 1.5 kaga abin ya yi yawa kenan faɗuwar miliyan ta yi yawa sosai wato idan za ka canja dala dubu goma na amerika sai ka kawo naira miliyan biyu da yan kai miliyan biyu da dubu sittin sannan a baka dala dubu goma sannan a baka dala dubu goma amma suka masu dala ai daɗi suke ji ko a daɗi suke ji gaskiya wanda suke da ita amma galibi wanne aka fi zuwa nema wurin ku dalar ko naira din a dala aka fi zuwa nema daga cikin duk kudaden kasashen duniya daga duka ita ce ta fi kowane kuɗi ja. An ce akwai mutane da ke tafe-tafe zuwa su Dubai da sauransu irin su ne sukan zo suna neman dala ko? Eh, Dubai su China su India ire-irensu ne 'yan kasuwa da sauransu su suke yawan tafiya da ita. to yanzu daga abin da kuke gani nura da an ce mai daki shi ya sani da dakin sai ke ruwa kuna ganin abin nan za ta ci gaba da faduwa ne naira ko kuma akwai alama cewa kila an kai ƙarshen inda za ta tsaya babu alama babu alama tsayawa gaskiya a yanzu sai dai abin da Allah ya gaskiya don a dukkan awa ɗaya tana canza tana ƙara to ku ku wannan abin ya shafi kasuwancin ku ne alheri ne a wurin ku faduwar naira ko ba alheri ba ne ba alheri ba ne gaskiya me yasa saboda ya shafi ya shafi ƙasa duka baki ɗaya ya ƙara farashin kayayyaki yanzu duk abin da za ka saye shi dubu goma yanzu sai ka saye shi sha biyu saboda yan kasuwa duk ko nawa mutum ya saye ta ko ɗari biyar mutum ya saye ta in ya ji ya kawo kaya sai ya sa ribar sa a ciki to haka ne to mun gode nura mun gode kwarai da gaske To Muhammad Nura Usman kenan ɗaya daga cikin masu canjin kuɗaɗen ƙasashen waje a Abuja ta Najeriya. Wata ƙarya da babu lera kashewa ko kai magana a iska kake yi. In babu lera kashewa.